To jama'a da ku manta da Allah ku danna mana subscribing kana kuma ku danna alamar ƙararrar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. To jama'a gwamnati dai ta dukufa domin ganin ta hana zirga-zirga a daidaita da daddare. ku biyo mu domin jinya ta kasance da gwamnati da 'yan adaidaita sauran na jihar kano to gwamnati dai za ta sanya dokar adaidaita sahu ne a jihar kano domin rage zirga-zirga a daidaita sahu da daddare saboda barayin wayar salula wato wayar hannu android kuma gwamnatin jihar kano ta dukufa domin ganin ta tabbatar da wannan doka ta hana zirga-zirga a daidaita sahu da daddare To gwamnati dai za ta sanya dokan ne ta fara aiki ranar alhamis din nan mai zuwa za ku yi ta bibiyar mu domin ganin masu adaidaita su kuma mai suka tofa albarkacin bakinsu a cikin wannan batu na gwamnati gwamnati ne za ta ɗau tsauran mataki a kan masu adaidaita sahu masu yawon dare sai isa ta fito da wannan doka ta hana yawon dare a jihar kano to jama'a mu dai a nan za mu dasa aya sai ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora